muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwanmu a cikin wanga albarka cikin mai albarka tare da huskoki masu albarka watan ramadan na da kwana daidai 26 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1444 miladiya na annabi isa 2023 muna cikin wata na april kwana daidai goma sha bakwai ga munan masallacinmu na ahlus sunnat wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantar mu darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko ikhlasi muke roƙon Allah Allah ka ba mu ikhlasi kyauta ubangiji Allah ka lulube mu da ikhlasi Allah ka sa muna neman yaddanka a cikin zukatanmu Allah ka sa ba mu ji ba mu ganin komi sai neman yaddanka sannan muna roƙon Allah tabbatuwa kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ba za mu aikata wani abu sai wanda manzo Allah ya samu ba mu addini sai abinda manzo Allah ya shar'anta muna wanga ne suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce muna man yi da rasula a tuwa allah duk wanda ya bi shi gashi nan to ni ya bi man tu'in rasul duk wanda zai ringa bin manzon allah cikin rayuwarsa har ranar mutuwa to ya sani faqad hakika tabbas babu shakka tuwa allah kai sai allah ya mabiyayya to allah ka samu cikin masu biyayya ga sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai allah mu yi karatu muna tare da wannan surar nan tamu suratu hud mun yi karatu inda wanzon Allah ubangiji Allah ke lallashe sa da labarai labarai ko na gaskiya ga na annabi nuhu ga na annabi hudu ga na annabi salih shi ma an gama ga na manzon annabi ibrahim za a gusura masa kaɗan sannan a je labari na biyar ko na hudu kenan na biyar ke, na biyar annabi nuhu hud sada annabi ibrahim shi kaɗan ne ta yanzu sannan manzon allah zai jomfi ya kai shi na biyar kai an je na shida a kai ma har na bakwai duka cikin lallashin manzon allah wanga fira da tattauna wanda allah ke ma manzon allah kai ana iya kan allah ya ga manzon allah ma ya manta da damuwan shi sai allah ya ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bashi labarin annabi ibrahim ya ce masa walaƙad ja'at rusuluna ko walaƙad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين الله أكبر الله يتدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله حقيقة جاءت رسلنا إبراهيم من ظنمه mun tura su suka je wa annabi ibrahim suka buga kofa suka shiga qalu salama da suka bude kofa suka ce ma annabi ibrahim salama to akwai inda allah ya ce ma annabi muhammad صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سجمي قال قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون نحجر نكسو إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجل هكا قالوا لا شنو كما كان تشكي لا كان كلون شنو ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم da suka shiga suka ce kalu salama suka ce mai salama shi mai ansa salama nan ga da suka ce kalu salama shi ce inna minkum wajilun kuna da ban tsoro ba mu san ku ba sai suka ce la ji tsoro inna nubashiruka bi gulamin alim Allah ya aiko mu ne mu baka labarin wani yaro mai ilimi ba annabi ya haifi yaro mai ilimi ba annabi ya haifi yaro mai ilimi ba annabi shi sa Allah ya ce da suka zo ja'at rusuluna shi ce me ja'at rusuluna shi Allah ya ce me bil bushra Allahu akbar jana manta da abu guda ja wa laqad ja'at rusuluna ibrahim shi ce mai da Allah zai ce da zai bayanin bushara sai ya ce bil bushra shi kawo sannan bushra ya biyo kun san wannan ba'un nan ba'ul musahaba wal mulabasa ce shi ba'ul musahaba wal mulabasa bil bushra ma'anarsa shine ja'u musa'ibina multabisina bil bushra ai zuwan sunna shigan sunna suna akwade suna gwamasai labarin da ke tare da su bushara ne sai Allah ya kawo ba'un nan malumar lugha na kiransa ba'ul musahaba suna ce masa ba'ul ko ka ce masa lil musahaba wal me wal mulabasa ay ja'u ibrahima musaibin musaibin multabisina bil me بالبشرى yi sallama ya سكي سلما sallama. Wannan na وانا mun tattauna shi. قالوا سلاما قال سلام إن إن لا لا لا فما لبث فما لبث أن جاء بعجل عنيد فما لبث أي بمعنى ما أبطأ وما تأخر أن جاء بعجل أن جاء بعجل عنيد أورن ونوريكم الله يتي فما لبث أن جاء يا يا بعجل سمين بعجل سمين سيزو مسر عجل أمركي gashashe ko tsoyayye ga shi nan cike da mai kaga ga nama ga mai nama mai mai yana da daɗi kwarai shi sai na bani mamaki ne ce shi ba ruwan shi da nama nama mai mai na da daɗi in kaga kai akwai matsala kai ba lafiya kore in baka da lafiya <laughs> ba hanyar ka bane ke yasa muke roƙon Allah Allah ya bamu ba ga san ya ce anti ma misradinam saboda akwai to shi na ai Allah da karshe ce fa ma labisa an jaa bi ijli shi yace ne hani an soya shi ya tsoyu amma yadda na gaya muku ba irin namu wanga bane ana sa wutan ne bayan an sa wutar dusi ya kama wuta sosai shi a sa wani abu sakiya sannan a kawo naman nan sai a rufe da an fit da shi kai kanka ka ce na yi wani guwa da wani guwa ya ne. bai je ko ina wuri ya gasu Fa labisa an ja'a bi ijlin hanid falamma ra'a falamma ra'a aydihum la tasilu ilaihim da yazo ya ajiye naman sai ya ga alaman kaman ba alaman suna so su ci wannan wato dabbar ya ajiye musu shi yana jin daɗi yana gani ya karrama su amma ina su kaban ma bai wani ba yana duban su yace a'a ya kuma akwai inda ma ya tambaye su ala taqulun ko akwai da ya tambaye su cikin ina jin ko zariyat kenan da dakhalu alayhi faqalu salama قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نندك تورا مسلما يباسو ya tura musu ya mika musu nan ga wani wuri ma da Allah ya ce kana salamun qaumun munkarun Abdullahi bin Abbas ai can mun gaya muku da yazo ya ba su abincin bai san su ba ko bai tambaye su ba amma nan ga shi na ce musu kana salamun qaumun munkarun wato nan ga, bayan da ya ansa sallama shi ya ce musu kamar innakum qaum munkarun ku kamar baki ne ba mu ku ne suwa malama suka ce a'a Abdullahi bin Abbas ya ce da ya ce musu kana salamun nan munkaru ne nan ba ya hurta da cikin zuciyarsu ne ke cewa kai wanga suwan su mutane ne ban taba sanin su cikin zuciyarsu shi fadi kun gane ai can ya ce musu 'Kalu salama qala salam amma nan da shi ya ce musu qala salamun kawunmun munkaru shi ya ce musu salam ni man nan an samu ku sallama kawunmun wa'ansu mutane munkaru mutane ne wanda ke antum ghuraba la na'rifukum ku baki ne ba mu san ku ba ya hurta ne ya gaya musu ko dai a'a bai hurta ba abdullahi bin abbas da ya kai kan tafsirin wanga aya yana hada ayoyin sai ce a'a qaumun munkarun da ya fari nan cikin zuciyarsa ne ya fari me yasa ma ya ce musu qaumun munkarun ya ce musu qaumun munkarun ne domin shi annabi ibrahim ya fi ne sani in ban da shi ba wanda ke sallama ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum nan shi annabi ibrahim in ban da shi bai san wanda ke wannan sallaman ba ta shega ga wai su kuma kun zo su sai su ma suka zo suna salamu alaikum shi na a'a wai su mutane kenan to mana salamu kada salamun qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin nan ga sai ce fa ma labitha an ja'a bi ijlin hanid sannan ce me na malamu sa ani kadan falamma ra'a falamma ra'a aydiyahum لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ما العمر فلما رأى أيديهم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نعم.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 amma shega alaman kamar ba sa ma cin abincin ba alaman cin abincin sai ce musu cikin suratu zariya ce ce musu ala kulun ya ba ku ci abinci na je muku abinci ba ku ci Ta wurin ne ma ra'a aydihum la tasil ilayhim na kiro sai ya samu dari-dari shi al'amari ya fara rikice masa yana tunanin suwa ke ga wani irin mutane ke ga da na zaci baki ne amma kuma wani baki ne an ajiye muku abinci ba ku ci sai Allah ce mai wa aujasa minhum khifa nakirahum wa aujasa minhum khifa wa aujasa minhum khifa wa aujasa al-ijasu wal wajs shine me as-sautul khafi as-sautul wani murya ne karamin murya sannan yana cikin zuciya sannan bayan zallan cikin zuciyar na yana tsoratar da kai tsoro ke haifar da wannan abin mun gane ko tsoro ke me ke haifar da wannan abin ina jin kamar annabi Musa ma lokacin da wayannan suka jefa cikin suratu taha kenan da suka ce wa zai jefa shi ce bal alqu fa falamma alqaw hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilayhi annahu annahu من سحرهم أنه أنه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه سألت خيفة موسى وتعنب موسى abin ya ba shi bashi tsoro amma yana cikin zuciyarsa to bayan labi abin ya sa muka ce wannan tsoron na kana iya ka ji tsoron abu abu ya za ka amma idonka daram hankalinka kwanci amma zuciyarka na yana maka wani suma ganganu yana maka wani suma ganganu domin da annabi musa ya gama cijin suna aka su je su komo wurin over 200,000 suna gaban shi sha Allah ya ce da manzo Allah a aujasa safi nafsi khifatan musa akwai wani tsoro da ke cikin zuciyarsa da ya koye auna bai gani ba bai gama alaman tsoron cikin huskan annabi musa fas annabi musa na tsaye ne kamar ma bai san ana wannan ba amma zuciya akwai me akwai damuwa to irin wannan damuwan nan shine annabi ibrahim ya samu cikin zuciyarsa shi ma damuwan na cikin zuciyarsa aujasa minhum khifa sai boye yana cikin zuciyarsa na adumara wa ka'anna sauta bi sautun yuhadhiru ya boye yana cikin zuciyarsa ah, ah, muryar na ce mai to ibrahim yau ko suwa ke ga wasu mutane ke ga kana tunani me zai faru me zai faru me zai wakana misali za a kai ka court kana jaji dai so kana tunanin to yanzu jajin ga me zai faru magani ba kana sai ko magana kanka ya za kare kana magana baka magana zuciyarka ke ne yana magana ya yi ko wani bai ta zuwa court ba akwai da za shi neman visa ya kai yan bazi cikin zuciyar shi shaida mai kamar ya hayi ko bai ko ba ka ko kuma wani ya karbi visa ya kare ya kai immigration ya kai airport daga in ka karbi visa ka kare baka gama mu a ah, wanda wasu tafiyar nan ba kai maka kamar don ka karbi visa ka gama akwai gari ka karbi visa ka yi 30% shi ka kai airport ne za ka yi 70% eh yasa ka karbi ka gama akwai garin da kuma ka karbi visa ka yi 70% she ka garin ka yi nawa 30% mun gane karfatin ko shi yasa akwai shi shi yasa ana iya kana cikin layi ne shekarar tunani eh me zai faru wurin ga na wuce ko ban wucewa ana iya wurin nan da an duba an kare ai haka fap fap fap shi a kamo a kira wani ce sa plane da zo da kan ne koma da kai gida to in kana cikin layin nan abin da ke ga magana akwai wanda suka da wannan experience nan kana kana cikin layin da shi ga abin na abin na ah, yana maka kana cikin zuciya kana yayi na wuce balle kana kallo ga garin ga fitilun garin baya kashi <laughs> wani ko bai taɓa kai wa wurin ba to bari yi ka misalin da wani zai gane fa aujasa fi nafsihi khifatan musa ko kuma fa aujasa minhum khifa don ku gane akwai misalai dole shi an kawo ku gane qur'ani exams kai shi results ya fito mun gane ko to yanzu aka je ka duba kowa ya taɓa jarrabawa to yanzu aka ce aka kolin aka ce resource ya fito kan ka tafi ya kake ji akwai damuwa ko ba damuwa akwai tsoro ko ba tsoro wa aujasa minhum khifa irin shi ke shi ke yana ciki yana cikin zuciya shi kana ci shi yana faru me ke kana to shi annabi Musa yayi shi ne annabi Ibrahim yayi wannan tsoron nan ina son ku gane ba tsoro na ibada bane tsoro ne tabi'i it's a normal natural sorrow ne yana tare da mu duka so we need to cite an example an example that has to do with you for you to get to understand what went on mun gane ko ya kamata mu cite example wanda yake yana da alaka da kai don ka gane abin da yake ya wuce don ba faɗi ba baka gane abin da aka yi amma a buga a wuce yanzu ka anya buga a wuce wani bai gane to amma kaga misalan ga a ce a ah, yau dai na gane aujar saminu khifi na gane ko kai ba gane ka gane ko to shi ke jawo auje saminhum khifa sai wannan tsoron nan yana cikin zuciyarsa wannan kowa ya san shi domin ya ba ya ba ma ya ce ba annabi kuma ke tsoro wanda tsoro ne tabi'i bai da alaka da me na ibada domin tsoron ibada shi bai yi aka ji tsoron kowa shewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum misali akwai tsoro na tabi'i akwai tsoro na ibada tsoro na ibada ba ba kowa shi Allah amma yanzu aka misali muna zaune ga shaka ce shauki shako ya shigo masallacin ga lafiya ya ce da musa na sai bakin titin ga ko ni na aje takardar lafiya musa ne kowa ya sami da musa ke yi to wanga saurin da Allah zan tambaye ku normal ne ko ba normal ba normal ne au jasa fi nafsihi khifatan musa au jasa minhum khifa sai suka gane kaman ya ji wannan sauro su sun gane mala'iku ne me suka ce malam musa qalu la takhaf sai suka ce masa la takhaf kaka ji sauro da suka gane ya ji sauro suka ce masa me la takhaf to nan ga sai Allah ya ce faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun da ya kai musu abinci ba ku ci da suka ci a mu ba za mu ci ba ya ga alamun ba su ci sai ya ga alamun ba za su ci ba su ma suka ga alamun ya ji tsoro sai suka ce mai la taqaf annabi ibrahim kaka ji tsoro baka tambaka san ko mu ne suwa ba amma abin da muke son ka gane ne kaka ji tsoro na kan ji tsoro kan me inna ursilna ila qaumi lut inna mu da kake ganin ga manzanni ne ursilna an aike ila qaumi zuwa ga danwanka lutu annabi lutu yanzu kai wani ya ce maka kama inna ursilna ila qaumi lutu an aike mu ne zuwa qaumi lutu, me za ka tambaya wa ya aike ku ka tambaya ko ka tambaya ka tambaya ko ka tambaya to me sa ne rabbi tambaya wani lafiya ce eh kaka ba kaka damu an haike ni ne wurin wanka to waye haike ka amma ko bai to me san Ibrahim bai tambaya zai ga mai abin da sa bai tambaya ba shi tansiri don bai da bai da wahalan ganewa <laughs> na ya tun son ne ya aiko to zan tambaye wanga na kara maka 50 me yasa ya san wanda ya aiko cikin aya akwai abin da ke nuna akwai abin da ya bashi da aka yi bayani shi gane kaza gane wanda ya da ya kamata wani abu ya bashi ai da kira sunan Allah A kira sunan Allah ba ko amma ya gane Allah ya ka ya gane Allah cikin ayan akwai abin da ya bari gane Allah ne na amana wanda suka kwakwa sama su yi mai sallama eh, ba shi ne ba shi kai ko kada ma ba shi bane na'am da sunan annabi lutu ya zo shi san ba wanda zai aiki wurin annabi lutu shi allah annabi lutu shi sa ya kuma zai tambaya wa ya kun gane karatu eh, in kuna gane maka yana bin daɗi inna <laughs> inna ursilna ila qaumi sai suka ce ai mu an aike mu ne ila qaumi lut zuwa ga al'umma annabi lut ya ce a ah, a ah, a ah, lalle shi Allah ya aike ku wanda zai ga aike shewa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 malam musa ja mu je wa mura'atuhu qa'imah da suka zo ba shi gare ke gidan ba da suka zo ba shi gare da matan shi na nan Allah na bamu labari yana gaya da annabi Muhammad wa mura'atuhu matansa wa mura'atuhu ana kiran matan annabawa baki daya wanda suka yi aikin kwarai mutanen kwarai matan annabawa mun na ji wanga mun da mu shi ban son mu koma wa mura'atuhu matan kwarai sosai ba cewa ce imra'a imra'a imra'a inda kaga an yi itlaqin zaujin nan to akwai masala ina jin mun wanga darasin ga cikin wani sura suratu yusuf suratu yusuf mun na kawo misalai da daban-daban ko dai mu koma abi kawata mu koma abi yana da yana da sawo kwarai wa mar'atu wannan ke nuna cewa sai a wa mar'a na jin kawo imra'an ne in an kawo imra'an ne akwai masala zuwa imra'an ne akwai masala na juya abin ne matsala imra'an nan akwai matsala to me yasa ka ce imra'an nan akwai matsala matsalan shine ba haihuwa gida, amma ba wai akwai wani fada na kinji ko na tawaye haka kuma zakariya ita ma da yake akwai matsala shaka ambaci matan ne imra'a amma inda ba matsala sha me shi yasa imra'atul aziz ita ma da yake akwai masaloli shaka ce ba ce zaujil aziz shaka ce mata me imra'a shi yasa duk inda akwai masala shaka jana imra'a imra'a imra'a imra'a amma inda ba masala sha itlaqan zauj wa mar'atuhu sannan matarsa qa'ima tana wurin an ambace ta imra'a ne domin mafi yawa bai Allah zan yi wanga magana kaɗan da aka yi haihuwa tangarda ko da ma matan mutum kirki ce mijin ko mutumin kirki ne rashin yaron na sai kaga yana ana samun me ana samun tangarda ana samun matsaloli cikin gidan to sai Allah ce wa mura'atuhu qa'ima don mu gane akwai matsala yayi wani ya ce to wani ya ce to to me yasa ai tunda suna ba wai ana fada bane to ya ba kawo zaujin ba aka kawo imran Allah ya kawo imran ne don ka gane problem na wuri shi Allah yanzu dai so problem Allahu akbar su Allah ke shi sa yana magana da masu hankali masu masu ganewa wa imra'atu bi ma suna lafiya matan ba annabi ne akwai matsala shi sa uban wani sallarabci tun da ya ji imra'a wurin nan ya san Allah wani bayan shi kun gane wannan karatun ko mafi yawa qur'ani wanda Allah ya bashi fahimtar Qur'ani yana gane wasu abubuwa kwarai ko kuma wanda Allah ya bashi fahimtar luka ana iya da ai wani magana shi ce maganan ga ya kamata abu kada biyo bayan shi misali zan muku don ku gane yadda lamarin luga ke tafiya sannan kuma talibai ya kwadaitar da kurin neman ilimi a wani bawan Allah ya karanta as-sariqu was-sariqa faqtawu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah balarabin kauye shi bai shi bai kattaba karatun Qur'ani yana zaune gefe she yana zaune gefe kamar zaune ga shi balarabin ne balarabin kauye ya zo sauraron Qur'ani she alaran mana karatun Kur'ani. as الفارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سجل والله غفور رحيم ayan aka ce gafur rahim aka ce sai ce to mu dai ba mu san qur'anin ba ne to da balarabin kawai ya ce karshen ayan kin aka ce eh shi kuma ba ya san qur'ani ba ne amma da Allah da Allah rama gafur rahim ne mai gano a'a ba gafur rahim bane shi ya ja baya yace a'a wallahu azizun hakim shi balarabe kawai ya ce a yanzu ya cika azzafa hakama eh, amma gafur rahim da ka kawo nan bai shiga ba inda ka yi bayani a yanka hannu a yanka hannu ya kamata a nuna masayi wanda ya wannan aikin shi sa azza fame fa hakama shi sa in Allah ya baka basira Allah ya bude maka kana ganewa daga nan ga ga abin da zai biyo baya kun gane karatu ubangiji Allah yi mun amma wannan shaida ba wai zaka je ka shiga halwa bane ka fito kana shagantaka karatu zaka yi don akwai yan iska wani wani shi menene ya taba halwa ko shekara biyu ne ci ba bishi ka da suka hukacen ne ko dalilin hauka don gansu da yawa zaki mahaukata ba to shan na nazarin yake sa su haukan ne to shekaran jiya wani malamin sufi ke cewa wani na iya wata shekara guda bai ci abinci ba ai dole ka zama haukaci ce hmm, sa kiran nan dewa mahaukatai ne ashe ba su ci abinci ne kamar ta dama musu da kudu su sha da milk <laughs> sun aske rastan su na ko eh, wa maratuhu qa'ima matansa qa'ima tana sai wurin nan ita ma tana sai na'am fa dhahikat qa'ima na take sai tana saye gaba tana tayar da su annabi ibrahim ne ko dai a anna take saye su mani suka ce qa'ima lokacin da annaba manzanni suka zo annabi ibrahim na tattaunawa da su kawo abincin nan da ita da shi suka kawo abincin shi yasa ita yake karba automatically kamar ita da su duka suke bi da ita da annabi ibrahim suke tana da mala'ikun nan shi yasa qa'ima tana wurin wannan tafsiri ne tafsiri wa imra'at matarsa ka'ima a sai ina suka ce wara asatar tana bayan labule ka'ima bayan labule me sa baki da su zo wurina matana na bayan labule yayi yi baki she matanka ta ta ce to mai gida za ni she ta je she ta koma haka bayan labule yayi amma me sa matan Ibrahim ka'ima ka'ima maluma suka ce Ibrahim ya firgita da al'amarin su bai san su ba bata san su ya gaya mata ga yadda abin ke tafiya shi yasa bata je ba tana son ta san su waye tsoro ma mijinta daidai ne ko ba daidai ba ne wannan tafsiru min tafasir Ba wa tafsir yaqul wa imra'atuhu qa'ima malamin tafsir suka ce Ka'ima tu solli. suna tattaunawa ita tana sai tana sallah akwai malamin tafsir da suka ce a'a bai yiwa ce tana sai tana sallah lafiya shi aka ce ai ayar da ke biye baya shine bisa fadhahikat kaifa tusalli wa dhahik kaifa tusalli ya zaka ya tana sallah za ta yi dariya cikin sallah yayi to kowa ne ne nashi tafsirun min tafasir wa tafsir wa imra'atuhu qa'ima matarsa tana saye wani wanda suka tabbatar da tana saye wurin ne da ita ma ne ake wannan al'amari ba kiraya abinda suka suka tabbatar wannan tafsirin da zai biyo baya na'am fabasharnaha bi ishaq fabasharnaha bi ishaq wato maluma suka ce in dai tana bayan labule in dai tana bayan labule ya za a tattauna da ita tana bayan labule Ta ma bin sa still tafsirin zai tafi zai shiga mala'iku ne Tun da mala'iku ne tana bayan labule sai ya sani tana bayan labule ko ba sai ya sani tashin su maluma suka ce la wa mra'atu qa'ima tana wurin ga annabi ibrahim ga tana ga mala'ikun ana wannan hidima abincinsu da komi shi yasa da ta yi dariyan farkon ai da suka ce inna ursilna ila qaumi lut ai wannan ya wuce ko da ta ji wannan ursilna ila qaumi lut shi ta yi dariya farko tana cikin damuwa mijinta yayi baki ba a san ko su wane ne ba shi tana son ta ji menene ne ke wani magana zai faru a hankalin su kwanta shi yasa da suka ce mai la takhaf kaka ji tsoro inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aike mu ne zuwa ga wa'ansu mutane mutanen banza shi ta fashe da dariya ta ce kai alhamdulillah shi da mu ma ba wani damuwa bane to shi wasu malama suka ce tana sai wurin ne da aka ce inna ursilna ila qaumi lut wani aya ya ce inna ursilna ila qaumi mujrimin shi ta ce kai ai mun san abin da lutu ke ciki Ai ka mutane da zai fi da shi cikin damuwa ne she ce da dariya da ta bashe da dariya she jibril ya duba ta da ya duba ta she ce mata me fabasharnaha bi ishaq she ce amma ka ta muna da magana da ke wani magana ne suka ce Allah ya ce mu gaya miki zaki haifi yaro sunan shi ishaq Allahu akbar yaron nan kuma Allahu akbar wallahi sallama da ka ba Allah tana sai nan tayyis malaika jibril ya duba ya ce fabasharnaha bime bi ishaq shi ya ce mata sara mu mala'iku ne jibrilu da israfil da waye allah ya ce mu gaya miki za ki haifi da da jika don allah samun da kawai ya jin daɗin sheki ba karamin jin daɗi ba ne matanka ta haihu ya kake ji sai yanzu aka ce cikin lokaci guda fa aka ce ga daga jika sannan yaron sunan shi ishaq jikan sunan shi yaqub wato yaqub ma yana da jika shi ma me yaqub yana da da ma sunan shi me yusuf wato dukkan gabaki daya Allahu akbar ka su sara su sara sun tafi mijinta ba annabi danta ba annabi jikanta ba annabi tattaba kuninta ba annabi ita mijinta wanda ke aurenta ba annabi danta ba annabi jikanta ba annabi ta taba kunni ba annabi dan Allah an gana neman daraja an an kai ga bauya Allah ga akwai da zai sere mata aka gaya mata wanga magana wurin tana sai fa basharna ishaq annabi jibril ya mata zaki haifi yaro sunan shi ishaq an gaya mata ne domin akwai masalan haifuwa gidan masana aihuwa gidan shi ne hajar ta haihu ismail an wuce da shi sara ba ta haihu ba shi san in aka gaya ma annabi ibrahim ko da ke shi ma an gaya mai wa basharnahu bi gulamin alim nan ga basharnahu nan ga fa to daga nan ya zaka ka gama wannan ayoyin baki daya basharnahu da basharnaha ana iya duk lokacin da aka yi magana da namiji automatically na mace na ciki ko ba ka ana iya a zo gidanku kai ne namiji akwai mata akwai yara a yi magana da kai madadin wa madadin ku duka gidan ko baka bane to amma duk da shishe kuma Allah ya kawo fa basharraha bi ishaqa wato nan ga an ce mai annabi Ibrahim kaza madadin gida sannan aka specify ita da kanta aka ce mata wannan ke ne ba wata mace daban bane amma ke ita ita hajara da za ta samu nata shi addu'a ya ce rabbi habli min salihin insha Allah ya bada Isma'il Shi kenan sun samu wani an ba shi kare amma da Sara dai da nata dai zo baya da ita nata dai zo daga baya mala'ikun sun tako tun daga sama suka shigo gidan suka ce mata Sara Allah ya ce mu zo mu gaya miki zai baki abubuwa biyu cikin lokaci guda zai baki yaro mai ilimi yaro mai haƙuri ba annabi kuma manzo su shi saq shi ya girma ya haifi miki jika shi nan wannan shi ma jikan na sunan shi me yaqub duka Allah ya baki shi sa ana iya wannan nashi bai zo ba ba wasa bane ko eh yasa ya ba wani ni'ima yana ta morewa jira wallahi zai yi naka inda ya zo abin kallo ne isa ku duka naku ya zo ku ce insha Allah wallahi na kowa ya zo kowa ya zo ya sami kai ma an baka kayi kayi an ba shi shi ta yi kamar ban shi ba sa kowa bai samu ba gani ba ai shi ke kawo hasadan nan domin in an ba shi shi ta cicika yana nunawa yana yayyanka fototi yana gogo yana style wato yana gwada yana yi kamar neman nan kan shi kenan an kare shi sa da Allah ya surprise shi da kai shi hasara ya tashi shi sa akwai babana masa Ibrahim Allah ya kara masa lafiya ina zaune nan kullum yana ce yace Anas ce yace eh ce, yace kaga talaka ko wanda nashi bai zo ba ya fi kowa ban tsoro wallahi ai kai an gana mota gida kaza tawakai wa san naka yanzu an gano an gano wani moto wani bicycle wani a ta sau wani land cruiser kai kana zaune nan ka san naka wani kai zaka fara jet cikin zango kai zaka fara sawo jet cikin zango eh in za ka je a karama helicopter za ka hau in za ka je umra kurun za ka kira ne saudiya gwada maka wurin saukan ka filin ka ya sauko wani ya je umra yana gani gani kai wani jet za ka hau ka sauka shi sa wannan nashi bai zo ba magana ne da daban kai kuma da allah ya baka duba kanka da kyau sai ubangiji allah ce fa basharnaha فبشرناها بإسحاق بإسحاق شيء موسى الله سبحانه وتعالى مكمة بشارة ده إسحاق سنم يكما ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق ومن بعد إسحاق من يعقوب ikon Allah wato zan aifi da cikin lokaci ɗaya kuma jika jikan kuma ya zo da tattaba kunni aka ce duka naki ne shi sa annabi yusuf inda ya fito kenan kakan annabi wa shi sa daga nan ne wane ne kakan annabi yusuf mace sara akwai maluman tafsiri ma da suka ce kyan annabi yusuf na wurin sara ya dauko shi domin sara kyakkyawa ce ta wurin ke gwada maka matan ba annabi annabi ibrahim ya iya cusu mata sannan ya <laughs> eh, ka nemi kyakkyawa fa eh, ka duba eh, amma kowa da abin da yake kira kyau kowa da yake abin da yake kira an jinkan kyakkyawan kan na mummunan wani kenan <laughs> amma ita sara an ce kyakkyawa ce har ma malumin tafsiri wani suka ce kyan annabi yusuf na wurin sara ya dauko shi kai kuma an ce mata annabi ibrahim ka Allah zai bashi wani abu haka haka ko <laughs> kyakkyawa ce sosai ta haifi ishaq ishaq ya haifi yaqub yaqub ya haifi annabi yusuf manzo Allah ya na je sama na uku da na ga yusuf ya ce ra'aitu yusuf ya ce na ga annabi yusuf manzo Allah ya ce habai kyau rabin kyan duniya duka an bashi duka an bashi ta wanga cikin sosan tsara ke ranar da mala'iku suka suka ga bayani kenan kakan shi dakinta aka ce mata kama kin aiki kuma da aka ce mata ta aihu nan lokacin she was 90 years tana shekara ta 90 ta yanke kauna ba al'ada maluma suka ce da fa basharna saka wa min wara isaac yaqub sai suka ce fadaikatin nan tana fadaikatin wasu malumma suka ce gabani shi ta yi al'ada ai fadaikaciyar ga ya wuce ku. shi malumma suka ce ta yi al'ada ka'ima tana baya ursilna ila qaumi lutun nan fadaikatin nan shi ta yi al'ada shi tana tunani <clears throat> domin yana daga cikin sunan al'ada cikin larabci suna mai abba'iku ko da ke maluman larabawa su sun inkari wannan shi ta yi al'ada da ta yi al'ada ta ce a ah, yanzu ni kuma matan nan ta yi Al'ada ka na mai kenan to da ta fito ne she jibril ya duba ta ya ce mata ke zara allah ya ce mu gaya miki za ki haifi ishaq ishaq ya haifi akub ta ce oh mana al'adar mana al'adar Fa ke fadahikat fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub na jamu je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 innahu hamidun majid to malam umar mun gode Allah ba da lada za mu je malam Musa qalat ya wailata da suka ce mata kai da suka ce mata za ki haifu yaqub yaqub eh, da ki haifu ishaq ishaq ya fi yaqub malam she ta shiga cikin wani yanayi abin ya bata mamaki ta ji duniya kamar ba wani mai farin ciki she ita nan da nan abin da zai fito bakin ta she ta ce qalat ya wailata wani irin ta ce qalat ya wailati yes akwai qira'a qalat ya wailata ta kuma ce ƙalati ya wailati shi alwailin na mafi yawa ana itlaqish ne lil ana itlaqish ne yana ba da ma'anar hallaka da azaba ko wani musiba amma ya shahara bakin mata in suka ga abu mai ban mamaki ko in suka sha mamaki shi sa nan ga in ka kai ya wailata ko ya wailatin nan ayya ajaba wani irin ban mamaki kenan yau kowa zai tanye ni ku ji irin mamakin da ya shigo cikin rayuwana tana kallon jibrilu shai ta ce masa me a alidu wa ana ajuz shai ta ce a jibrilu a alidu wa ana ajuz ta ce yanzu ni fa ni zan aihu a halin kuwa gari nan tsohuwa ta ce to jibrilu na ka taba ganin tsohuwa iri na ta haifu a alidu ni yanzu zan haihu wa ana ajuzun gani tsohuwa tsohuwan shekara ta sakin mijina kuma wa hadha ba'li shaikha wa haza ba'li shaykha al ba'lu az-zawj ta ce wa hadha ba'li shi ta juya ta duba na ibrahim ta ce tsohuwa da tsoho <laughs> ai mijinta ne ta yi ta yi wani makarkon sai ta duba shi ta ce ni ga ni na tsohuwa yanzu ko na shi ma gashi na tsoho sai ta ce eh ai al'ada ne annan normal circumstances ne a woman of 90 years sannan a man of 120 years what do you expect from them me za ka nemi wurinsu eh sai auren buta shi je na gyamu kullum buta Dokomin buta a min buta ungo ajiye shi ke to kamar iri shi ta yi wato abin ta doko shi ta yi magana kan yadda rayuwa ke tafiya normal to yanzu za fi da ita normality a kai ta cikin lamarin Allah ta ce a alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'ali shaykha yanzu ni zan haihu tsohuwan ga mai miji mai miji shekara daidai dari da 'yan kai bada musa inna hadha la shay'un ajib tace lalle tabbas ban taba ganin wani abu mai ban mamaki kamar wannan ba wannan abin na da ban mamaki don Allah ta yi wanga mamaki yana da ban mamaki ta yi mamaki abin da ban mamaki ko kai yanzu ka koma gida aka ce kakanka na nan ta an kai ta hospital tana nakuda <laughs> ai yanzu aka da za kawo mai nan ta za ta haihu ya zama news duniya ina jin ya samu trillion views ko ne shi yasa mamaki yana nan ta yi mamakin ko bai nan ta yi mamaki to sannan yanzu ita nan tayyas yi ba damuwa ta yi mamaki to amma shi ma mai 120 years shi ai mamakin zai bar na mace ta yi ciki shi kamar bai da mamaki eh lafiya to ai anya mai 100 Allah mai 100 yasi yana ashe lalabe ko da akwai abin da zai yi ana yaba wani bera ya wuce gaban shi ce shanu ta ina son yi kokarin kawo ku cikin rayuwarmu ne don ku gane abin da sa ta yi mamaki don me wannan shekarun nan kai ni da kai duka mun san cewa in an zo ana bayanin haihuwa in ma ai bayanin wana ba bayanin haifuwa ba ne shi yasa shi ta ce qalat ta ce a alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'ali shaykha to yanzu kaddara in kun ce me 120 years to ba damuwa don mun ga masu 70 masu 80 masu 90 su sa mace ciki su yi mace ciki ko ba ka babata eh yanzu aka babata za shi wurin nan teke amma mu yi very sure kamar an daura aure ta haifu ko ba ta haifu ko dai baba a ta haifu ba ko ce ta haifu sha'allah ta haifu to yanzu yanzu mai 120 da irin mace mai 30 ko 40 an ya samu nan combination ko baka to yanzu mai nan te na mace mai nan te da namiji 40 shifa ta Allah rufa mana asiri Allah ji kan Sheikh Tawfiq yace guba ne wannan poison ne <laughs> ta Allah ya fi mana baki da mu koma wurin Annabi Ibrahim da matansa ce ta ce a alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha a alidu al-istifham lime litta'ajjub istifham ne tambaya ne amma na me na mamaki ba tana inkari bane وهذا بعلي شيخا أي يئست من المحيض بات العادة بتسمى العادة با أنا تبتا العادة يا ينكي متى حتى من تادش shi ta ce kuma mijina yanzu shi ba ta ma wai batun mata yake ba wani abu da bai yake sai sai jibril ya ce to daga nan yanzu ta sauke magana yanzu wa zai ba ta jawabi qalu atajabina min amrillah allahu akbar allahu akbar she jibril ya daga kai ya duba ta ce, sara na min amrillah yanzu ke sara ke zaki mamaki game da al'amarin Allah Allahu akbar wallahi firan makur na nuna suwaye wannan mutane jibril mika israfil annabi ibrahim sa ana tattaunawa ke kaza an yi kaza ya la haula la ilaha illallah kai masu falala sun tafi da falalansu mace cikin gidanta ita da jibril suna tattaunawa kuma ya fito wurin Allah direct sakon da yake biya duk abin da ya fito bakin shi daga Allah ne zuwa Sara mallan nan kai baka da komi kuma wai kai kafi annabawa in kai zaka yi addu'a baka shakka ba annabi ke shakka kai kun san zindikai ne ko wanga muka yi magana muka bayyana zindikancin su mu yi ai muka kyale ma ba yi bayani ba wa'anga mutane suka je da mutane lahira wallahi yana ba musu asara ai in ka shiga gaba sun ga kabul lahira ka gwammaci da ta ya fashe kana babu wallahi wallahi ka gwammaci da ta ya fashe kana duniya eh ka ji pass ka sauka Ka a zo a shiga sunna su kamo ka suka ka su saka fili eh a wuce da kai eh a fita fili ka ai fita da rika shiga sunna kamar fita ba su ne ka hau fili Allah ya sa mu gane na ran sai da ubangiji Allah da ya halice ne sunna ne gaskiya Ina ta ahlus sunna ita ce akidar gaskiya in ka bi kowa ma Allah ne shi ma Allah ne wali ya fi manzo annabi siffan Allah ne na ran sai da Allah muka karo nikir maka duka tafo shi sallah kiyaye tabbas ne na ran sai da ubangiji ban shakkan sam kuma duk abin da muku bayani kun ga kafirci ne wanda ke kai aka mai bayani ya kiyaye dage kafiri ne na ka duba ko da maganan ga in zan fadi mala'ikan mutuwa na jira na na yadda na fadi in ce mai na gama na gama na zo fari sannan tafi kullum na ga muku akwai maganan da in za ni lahira ban shakka in gama wannan maganan je lahira amma akwai wanda na san na je lahira wallahi ban yadda faɗi don na san na je don gama gana lahira problem ne amma wanga bayanin sunna da yan dari kan ga in gama shi in je lahira na ransa da Allah ne halice ni ban shakka sam ko na minti guda wallahi na ransa da ubangiji Allah ban shakka irin maganganu kan sun ga in na kare yanzu na shiga ofis ga malaika mutuwa fi da raina wallahi wallahi ban shakka wallahi na tabbatar 101% gaskiya nake kai ba karya sunna ne gaskiya wannan da nika karya ne wallahi wallahi in kana shakka to kai nan gaba wurinka bane ko ba wasa muke yi ba sannan ko ba me ba lokaci ba lokaci قالوا أتعجبين na min amrilla yanzu ke sara kina mamaki ne ga al'amarin Allah ai abinda Allah ya baki nan barin ga miki sara baban mijinki ba sara ai sara dangantakan ta mana da karfi domin malumman malumman nasab malumman ansab sun ce tsara da aka bincika ma da babanta da annabi ibrahim suna da yan wantaka shi yasa sara was a cousin to prophet prophet ibrahim yar shi shi sa ga tana wato dan ashe mijinta yayanta ba annabi sannan ta zo ta haifi ba annabi eh, dan ba annabi eh, ba annabi mahaifin ba annabi sa'annan kuma wannan kuma shi ma baban ba annabi wato ita kadai tana da da ba annabi jika ba annabi tattaba kunni ba annabi akwai ramin da ya kai wanga akwai niman da ya kai wanga shi yasa shi jibrilu ya ce mata me rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ba mijinta ba annabi ita dan da za ta haifi ba annabi jikan ba annabi tattaba kunnin ba annabe ka haka rahmatullahi wa barakatu, alaikum ahlal bait rahama Allah ne ya zubo shi a cikin gidajen da albarkatu da Allah akwai albarka da rahman da ya kai wanga shi jibril ya ce mata rahmatullah wa barakatuhu cikin ganin damansa akwai gidaje daban-daban ya kyale kowa alaikum ku ahlal baiti mu zo wanga gidan na'am innahu hamidun majid sara kin san wane ne ko shi tace jibril min bayani yace innahu hamidun hamidun shayabo shayabo eh hamid shayabo majid mabucin girma da daukaka hamid shayabo allah ba ba wanda ya kamata a jinjina mai a yaba mai kaiwa zan tambaye ku wanda wanda fa yayi mutum yayi mutum ba annabi sannan mata ya yi mijinta ba annabi sa'annan ita kanta yaran da za ta haifi tun ba ta haife su bai bara aka gaya mata ya ce mata ta haifi yaro kan nan mai jika yaron ba annabi dan ba annabi jikan ba annabi tattaba kunnin ba annabi don Allah in ana neman wani abin yabo a kwanne kai shi Ba shi sa shi da shi. shi ce in ba ku sani ba ni ne wa hamid sha yabo Allahu akbar a lalle ko Allah hamidun ne eh lalle Allah wane ne hamidun ne eh hamidun sha yabo sannan ya ce me mai girman gaske in ba mai daukaka ba mai wa ke wanga abin ba da umar mu je فلما ذهب عن إبراهيم الروع نعم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب نعم يا إبراهيم أعرض عن هذا نعم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 ان لي بكم قوه او اوي او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك نعم. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله أكبر أنا عمر الله ساكا مكر الخير الله يمر يوانك على البركة الله أكبر أنا عمر الله ساكا مكر الخير muna roƙo ƴaƴanmu duk dubba kire. Allah ba su karatun da fina malam Umar Allah ya sa wata ranar alaran A ai yanzu shi kada ke zaune nan irin mai jan ga karatun Allah ya sa wata rana mu jera su goma wani ya ba wani wani ya ba wani yayi ba wani kuma Allah ya sa cikin yaran ku ne hmm, Allah ya sa cikin ayan ku ne mu ya fidda mahaddatan Qur'ani muna jin dadin karatun kuma Allah ya ba mu sa'an karatu ya ba mu sa'an tafsirin ya sa kuma mu yi saboda Allah yanda ni da ku muke zaune ga ina roƙon Allah Allah ya hada mu da manzo Allah haka cikin gidan aljanna hada mu da manzo Allah ka ci gidan aljanna wanda muku wani addu'a guda Allah ya sa ku duka kan ku mutu kowa ya ga manzo Allah amin eh duk wanda ya mafarki ya ga manzo Allah cikin mafarki to manzo Allah ya ce a gaya maka yanda ka ganshi ga ka ganshi kuma gidan aljanna kaman ka ga manzo Allah cikin mafarki misali kaman ana gaya maka ne kai baka shiga wuta aljanna zaka shiga eh amma wai kuru kuru vis-a-vis karya ne irin na shauti janin nan ba gaskiya bane ya lamana mata karya ne amma na mafarki dai manzo Allah ya ce ana gani na mafarki in an ganni kuma ash-shaytanu la yatamathalu bi shaidan bai dokan kamanni na sam in ka ganni ni ne sannan amma in ka ga manzo Allah ko ka ce ya zo ya ce kamar a juya Qur'ani to ba shi ka gani shaidan ka gani in ka gan shi ka zo ya ce kamar mu duka mu taru mu aza ka muna tafiya da kai muna komowa shaidan ka gani bulala za maka maka wanka ka samu kana da danka noma ko gari karatu annabi ibrahim yanzu an gama magana abin da ya danganci gidan shi yanzu aka ina muku bayani ga an gama shi yasa ina muku bayanin ga tsoron da ke cikin zuciyarsa ya fita ko bai fita ba to yanzu shi ce ma khatubukum ayyuhal mursalun ta yanzu ni na gama wani labari ne kuke da shi gabanin wannan labarin nan da ranar gafa muna zaune sai ga wata bawai Allah ta shigo muna kun ga yaron ga kun ga kafan yaron ga yaron ga duba kun ga kafan shi yanzu aka kafan ga za mai operation in ba yi saurin ayin operation ba kafan ya rube to akwai wani abin ya zo ba batun rigan sawa ba ne ba mu ya mu shi tana kuka ta ce mana ana neman 10,000 gana siri ai wanga aikin 10,000 ni abin na ban mamaki ne muna roko Allah Allah ya mu iko mu gina asibitin kanmu amma ai ko mun gina asibitin kanmu shi ma mu ya mu firi ko ne shi sa ina rokon ku wanga gashi eh, ban son ma fuskar shi zo ciki don ban cika son haka na mako ba dadi ban son fuskar shi zo ciki akwai fuskar shi amma ban son na son wannan ni kare gani ko ba ku gani don kar kowa je ga wanga wanga wanga radi hadisi wanga kenan ba mu son haka na ba mu son za mu taimaka da mutum mutu jara shi wurin taimako bai da dadi muna so kowa na son za mu taimako cikin mai rufin asiri yadda nake so a ma yaro na haka nake son a dan wani to bai da lafiya man ba ta da kowa banda Allah sai banda Allah sannan wa sannan ku shi sa bayan Allah ina rukun ku muna neman 10,000 100 million da za mu samu mutane goma kowa ya ba mu 1,000 1,000 ke kai kun ga wanga iko Allah kamar na bar ya fito ko ko bai fito ba to shi iko Allah kaga wanga da nasiyan da zan yi ne wanda ke da zakka ya ya taimaka ma yaron ga eh. wanda ke da zakka masu fi da zakka dauki zakkanka ka ba su ai ma yargo operation da shi ya zama maka salkaka khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha in ba haka ba mai 100 ka kawo mai tausin ka kawo iya gurgudo daidai misali amma cikin watan ramadanan ga ya kamata shi wanga ba shi ba batun wai ma batun kayan sallah ba kaga wani batun kayan sallah yake ai sai an samu jikin da da sa mai kayan yanzu yana abaya shi abin da ke gaban shi ne jikin da da sa mai kayan shi ke Damu shi shi sa ina rukun ku yaron bai da lafiya an samu matsala za mai aiki 10,000 ghana cedis ya saura gare ku na san wanga 10,000 ga akwai wanda ke da shi akwai wanda ma phone shi ya fi 10,000 na eh muna ganin shi irin manyan manyan phone na mu ana ba mu kyauta ne gashi karo ne ce malam kai ma ana kai eh, nawa ne amma ni an bani kyauta ne eh ana bani ne ana ya bani ma ba wani kuma amma wani yana da kyau ya kamata rika bira <laughs> bai Allah phone phone wani ma ya sai biyu uku ya kyauta da shi wani ma wurin nuna soyayya ya sai babban phone ya bayar 20,000 Ghana city ya sai phone ya gama da 1000 dollar bayan lafiya ya ce duka don son ki to yi wanga kuma don kwanciyarka kabari yi wanga don samun aljanna yi wanga don ubangiji Allah ya linka maka linkin balinki ki sa muna rukun ku bayan Allah iya gurgudu daidai misali kullum muna son mun zauna nan wurin tafsiri bayan mu karatu mun kare kan mu tashi mu rufa mu kuma asiri shi sa Allah rufa mu duka mu asiri Allah rufa mu duka mu asiri don Allah nan a takaice mu da muke zaune nan iya gurgudu daidai misali rena yana mu fa wani ya bada 50 wani ya bada 100 wani ya bada 1000 wani ya bayar mun ya kan mu tashi nan inda mun karfin hali mun ya kan mu tashi ga bayan zaman mu ga kuru mun ya mu bada rabin kudin akwai wanda ke kallon mu nan ga ya ce malam yaron nan na biya kudin jinyar shi akwai wanda zai ce malam na biya rabi akwai wani ma na iya cewa malam kudin nan na biya na kare kaza suka yi jinya suka kare a ba su kyauta akwai masu wannan wanga duka kana yi ne saboda ranar wanka gaban Allah ga abin da Allah zai tanadar maka ki sa mu taimaka fi sabilillah mu rufa musu asiri taimako rufa asiri ne ba son taimako da tujara duk taimakon da zai fito mun yi kaza mun yi kaza mu kamar nan mu ba mu so taimakon mun yi an yi na da mu taimaka mu taimaka da wani mu jara shi mu don tani duniya a ba mu don na san ban yadda in kawo yaro na in gwada mu mutanen duniya ga bin zamai za to haka ko ban so ya cika da wani shi sabai Allah mutum rufa musu asiri mu taimaka musu ma ba da sun san ba da ma mun san ko su wurewa ma mu taimaka musu mu nemi me mu nemi ladan mu wurin Allah innama nut'imukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura kullum mun zauna nan in dai mun zauna nan kan mu tashi muna rufa da mutane asiri to Allah ba zai taɓa yadda a tujara mu ba Allah ba zai taɓa wani dan iska ya samu kunya ba shi yasa ya Allah duk wanda suke tanadi mu Allah ka sa ya koma kansu wanda suke shirya muna Allah ka sa ya koma kansu duk wani abin da ake yi don me shi ya shirya muna wani abu don ya cuta muna yawo Allah in mai tuba ne ka sa ya tuba in ba mai tuba bane ya Allah in ya tone ramin ya kare ka bari ya fadi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 sai mu zauna mu jira alhamis juma'a asabar juma'a ne asabar ne hannun allah yake mu sunna wal jama'a ba mu da wai muna tsoron mu yi ranar idi kaza saboda wani ya mutu in ranar idi ya sa manya duka su mutu to shai dai a mutu kowa zai mutu ya me ya mutu kuma Allah ya sa ma ya zama ranar juma'a wani shaidanan ma zai ranar mutuwar suke na Allah ya kashe mu da su futa sunna ya samu ya ci gaba Ke sa in ya kama juma'a ai in ya kama juma'a kuma yana da hukunci na ga kamar hukuncin ya fara kawo tangarda ko to mu bayanin wani hukunci ne wanne ne ya fi inganta ko ya lamarin bin duka yake wan ya tabbata wan bai tabbata ba wanda duka malam latif ka tuna min in Allah ya sa mu yi karatu yau ko gobe da ikon Allah mun shigar da shi Allah ba mu sa'a Allah sa mu iya mu tabbatar mu kawo mas'ala ce fikiyya maluma sun tattauna bai kai jijiyan wuyan gai tashi kai ba ko gane karatun ku shi yasa Allah iya muna Allah rufa muna asiri bayan Allah ranar laraba da iko Allah mun kawo karshen tafsiri insha Allah an bani shawara kuma da iko Allah na karbi wannan shawara akwai wanda suka ce da mu yi shi 25 wanda suka ce 26 shi na ce to shekaran gare 27 29 8 shi sa sabon shekara dai mun duba mu ga inda ya kamata mu saya na so kwana biyar nan kowa ya samu bayan la'asar a samu a kwanta a yi kwana ko eh Allah iya muna Allah ya rufa ta ni kuma haka aje 25 ne inda aka aje tafsiri 25 shi ne za ni wani wuri kenan inda ka ni haka ce tafsiri 25 gaskiya na je saudiya je umra ko dai eh. na je gaskiya ni ma in je bi su su dai ana ami <laughs> ta mu je wurin su su dai ko dai ya kuke gani ya yi ko kamar bai muku dadi ba la ilaha illallah umran da zan je she ba ta muku rai tayar